It is long past time to put aside old stereotypes Shugaba Obama ya ce lokaci ya yi har ma ya shige na ci gaba da ɗaukar nahiyar Afirka a zaman inda talauci da rikice-rikice suka samu gindin zama na har abada. Tilas duniya ta yi na'am da irin gagarumin ci gaban da nahiyar ta yi a fannoni da dama cikin su da fannin kiwon lafiya. Yawan yaran da suke mutuwa a sanadin malaria ya ragu. a yanzu afirka ita ce ke jagorancin duniya wajen tura ƙarin yara zuwa makarantu As Africa changes, I've called on the world to change its approach to Africa. A yayin da Afirka take canjawa, haka kuma na buƙaci duniya ita ma ta sauya yadda take tunkarar Afirka. 'Yan Afirka da dama sun sha faɗa mini cewar su fa ba wai bara suke yi ba, cinikayya suke son kullawa wadda za ta taimaka ga ci gabansu. su ba iyayen gida suke nema ba abokan hulɗa suke nema waɗanda za su taimaka musu wajen gina ƙasa ba wai zub da mutuncinsu suke son yi wajen dogaro a kan wasu ba so suke yi su zaɓi abin da ya fi dace musu da kuma makomarsu. Bayan haka kuma a zaman Afirka na nahiyar da tafi bunƙasa, yawan al'ummar ta zai ninku nan da wasu 'yan shekaru zuwa mutane miliyan dubu biyu. kuma akasarinsu za su kasance matasa 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas. Wannan na iya zamowa wata kyakkyawar dama, to amma kuma idan ka kalli abubuwan da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya da kuma Afirka ta Arewa, za ka gane cewar barin matasa masu ɗimbin yawa babu aikin yi kuma babu hanyar bayyana kokensu na iya haddasa fitina da rashin bin doka da oda a ƙasa. A saboda haka shawara ta a gare ku ita ce. babban ƙalubalen da ke gaban afirka a yanzu da kuma shekarun da suke tafe shine na samar da dama ga waɗannan matasan aiki ne babba domin dole afirka ta samar da miliyoyin ayyukan yi sabbi kuma lokaci na neman ƙurewa irin zaɓin da za ku yi a yanzu zai tantance makomar nahiyar afirka a cikin shekaru masu yawa da suke tafi i am in my second term i love my work but under our constitution i cannot run again But the law is the law. And, and no one person is above the law, not even the president. Ina wa'adina na biyu a kan mulki, ƙarƙashin tsarin mulkin mu ba zan iya sake tsayawa takara ba. Ina kwaɗayin aiki na kuma na san ina yin sa yadda ya kamata. To amma doka, doka ce, babu wanda ya fi ƙarfin doka, ko da shugaban ƙasa. idan har shugaban ƙasa ya nemi canja dokokin ƙasa yayin da yake kan mulki domin ya ci gaba da yin mulkin to ya jefa ƙasa cikin fitina kamar yadda muka gani a burundi idan har shugaban ƙasa yana jin cewar shi kaɗai ne zai iya mulkin ƙasa to lallai bai taɓuka kama ƙasar tasa komai ba kenan kamar yadda kungiyar tarayyar afirka take yin tur da juyin mulki za ta kuma iya taimakawa al'ummar afirka ta hanyar tabbatar da cewa shugabanni suna mutunta wa'adin da ya kamata su yi a kan mulki babu wanda ya cancanci zamowa shugaban ƙasa na har sai illa masha allahu in the lake chad basin forces from several nations with the backing of the au are fighting to end boko haram's senseless brutality A yankin tafkin Chadi, sojojin kasashe da dama tare da goyon bayan kungiyar tarayyar Afirka suna ƙoƙarin kawo ƙarshen zub da jinin rashin kan gado da rashin imani na ƙungiyar Boko Haram. Muna jinjina ma dukkan waɗanda suke sadaukar da kawunan su domin kare fararen hula da jama'ar da basu ji ba, basu gani ba, cikinsu har da sojojin kiyaye zaman lafiya masu yawa. yayin da Afirka take yakar ta'addancin Amurka tana nan daram a bayanta. Muna ƙara karfin sojojin Afirka ta hanyar horaswa da ba da tallafi. Tilas sauran duniya ma ta tallafa a wannan yunkurin. And we must call groups like Al-Qaeda, ISIL, Al-Shabaab, Boko Haram, we must call them what they are, murderers. kaɗan kenan daga cikin abubuwan da shugaban na amurka ya taɓo a wannan jawabi nasa gaban taron koli na ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka